sallau ah. <laughs> yanzu nutu nake zutu zutu ina ce Allah ya sa ku tauba salamu alaikum eh wallahi ina gari ya gida wallahi lafiya kana lafiya adrani ne ina gajiya ya kokari kaya ne da ni za a tafi da su Lagos bismillah um alhaji in sani ba ko kana da labarin farashin kai kaya Lagos ya tashi kamar ya yaushe alhaji ai farashin komai yanzu ya yi tashin goron zabi a ƙasar nan to me ya hala ku da tashin farashin kaya ku da kuke amfani da dizal manyan motoci ya abu yana sauka lokacin da ya kamata ya sauka ku kuma kuna ƙoƙarin tsawalawa alhaji Allah ai idan ana babaka giwa ai ko ƙaurin zoma ba a jiyowa ai da zarar fetur ya tashi to komai da tashi ya bum ai sawun giwa ya take na raƙumi alhaji ya wato shi ɗan Najeriya kenan kuka kawai ya tsane bai san ya sauƙaƙa abu ba wato kuna take laifukanku kuna ɗora gwamnati laifi an ɗorawa wa hotel an ce kuɗi ya ƙaru lokacin da dizal ya tashi manyan kamfanonuwa sai ƙara kuɗi saboda dizal ya tashi kuma manyan motoci ko ƙara kuɗi saboda dizal ya tashi to yanzu dizal ya sauka me yasa ba za ku kokari ku sauka wa mutane ba wannan wace irin rayuwa ce alhaji ai salau ai ba laifin mu bane ai alhaji yanayin ne a haka an fi faɗan laifin gwamnati fiye da alherin ta amma ko wannan ba adalci bane to albishirinka sabon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya kawo tsari ne yadda za a wa al'umma ya kamata idan an sauƙaƙa mutane su fito su ce an sauƙaƙa idan an tsawo ku yi raki idan an sauƙa ba za ku fito ku faɗa ba wannan fa yana cikin ne kokarin da gwamnati take fa kuma wala kai sallau eh, abuna a adnanu zo to ku zo gaba ɗaya wallahi ku sani dauna wallahi ku sani wallahi ku sani sai fa kun kyautata kun sauƙaƙa wallahi Allah zai dube Alhaji barka jin gaya maka mun yadda gas da da abin da sun yi ƙasa amma fetur fa ya hau sama shi kuke sha ku dauki kayan ku tafi Lagos duk abin da ka sani a ƙasar nan wallahi san dauya da fetur wannan motar kake da gani ba ba fetur take sha ba amma duk abin da za dauka a jikinta akai wani guri da fetur ne to da ka sai an yi hakuri daga. to ku ji da tsoron Allah ku sani wallahi Allah sai ya tumi ku akan wannan abu in ma ba da gangan ku kai in kuma da ba da gangan ku ne ku zo a dauki kayan bismillah sanani saka sa a tarba Bye.